Dan Allah karmi siyasa da gaba, dan Allah karmi siyasa da gaba. Roƙon da zanai ga duk 'yan siyasa, akwai takara ba faɗa babu gaba. Dan Allah karmi siyasa da gaba. Mulki na Allahu ne babu shakka, shi ne yake ba da shi ba mutum ba. Dan Allah karmi siyasa da gaba. In har ta'ala so za ya baka ƙarfin ka ba zai hana ba don Allah karmi siyasa da gaba amma idan ba rabon za ka samu sanda da addarka ba za su sa ba don Allah karmi siyasa da gaba kai ma na kai mai buƙatar ta zarce ƙarfin muƙaminka ba za ya sa ba don Allah karmi siyasa da gaba to jama'a masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan sabon shirin na gyara kayanka masu iya magana suka ce ba zai zama sauke muraba ba kamar yadda kuka sani ko kuma kuka ga wannan taken wannan shiri shi wannan shiri na gyara kayanka shiri ne da zai mai da hankali akan al'amuran da suka shafi zaɓe musamman a waɗannan lokuta a tarayyar najeriya da yake gabatowa don haka za mu mai da hankali ka kacokam akan abubuwan da suka shafi zaɓe da sanin muhimman al'amuran zaɓe da dokokinsa da kuma yadda ake yi da kuma dokokin ita kanta hukumar zaɓen da tattaunawa akan abubuwan da suka shafi tsarin gudanar da zaɓe da sauran abubuwan da za su iya biyo baya a cikin wannan shiri sunana hussein bashir ahmad wanda zan jagoranci gabatar da shirin idan allah subhanahu wata'ala ya ba mu aran lokaci za mu ci gaba da gabatar muku wannan shirye-shirye a kan wannan zaɓe da zai da yake gabatowa a wannan ƙasa ta tarayyar najeriya kuma a nan ɗakin gabatar da shiri yanzu haka kai tsaye muna tare da ɗalibi a masanin shari'a da dokoki wato aliyu yahaya ƙaura kura daga jihar kano a tarayyar najeriya wanda kuma ya taɓa aiki ko kuma malamin zaɓe ne a tarayyar najeriya malam aliyu muna maka barka da shigowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa bayan bayan shi kuma insha Allah masu kallonmu da sauraronmu za mu haɗa ku da ɗaya daga cikin ma'aikatan hukumar zaɓe ta ƙasa insha Allah idan mun same shi a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan shiri da muke gabatarwa za mu kasance tare da shi da za mu tattauna da shi kai tsaye akan abin da ya shafi aikin hukumar zaɓe da kuma tanade-tanaden da aka yi ma masu kada ƙuri'u a sassa daban-daban na tarayyar najeriya amma kafin nan bari mu dawo nan ɗakin gabatar da shiri wanda muke tare da aliyu ya haya kura kamar yadda muka alkawarta muku za mu fara ji daga gare shi a matsayinsa na wanda ya taɓa kasancewa ɗaya daga cikin malaman zaɓe a tarayyar najeriya ko kuma ƙarƙashin wannan hukuma ta shirya zaɓe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 gaisuwa mafificiya maɗaukakiya mai lociya ga masu ji da sauraro wannan tasha mai taron albarka a kuma ko'ina kuke a faɗin duniya hmm. a ah, tare da nan kuma na da yi roƙo ga allah subhanahu ta'ala musamman ga ƙasa najeriya da ibata kwanciyar hankali da nutsuwa a yi kuma zaɓen nan lafiya a gama lafiya hmm. a ah, kamar ina tambaya ta gabata akan cewa mece ce kuma zaɓe kasancewa ta ɗalibi na shari'a to zan yi amfani da abin da shi yaren shari'ar ko kuma in amfani da abin da ya zamto cewa kamar dokar shari'a ce mm, la'akari da shi kundin tsarin mulki na nigeria mm. ta yi tanaji a kan doka mai lamba ta ɗari da hamsin da uku mm. kan kafa hukumar zaɓe ita kuma wannan hukumar zaɓe da za a kafa ko kuma da aka kafa a nigeria ta kasance ita ce ake cewa da inec abin da yake a turanci shine independent nigerian election commission so kuma abin a bambance shine zai mu fito fice da shi shine hukumar zaɓe mai zaman kanta to kasance wata hukumar zaɓe mai zaman kanta tana da wasu da tanadar ita ma tana da nata dokar wacce ake cewa da ita ea wana election act to wannan dokar idan ah, lu'akari da ita za a samu cewa cikin kamar sashi na biyu daga cikinta ya yi bayani bayan da su shashi na farko i bayani akan sunanta mm. so ya yi bayani akan me aikace aikacen hukumar zaɓe to mm. da yake ba abin da za mu ce mu fashin gaba ɗaya abin da ita mm. dokar hukumar zaɓe take ɗauke da shi ba sai dai ta ce ita ce da take da haƙƙi na ta samar da katin da ake yin zaɓe ne ake cewa da shi pbc ma'ana permanent uh, voters card wannan ɗan ƙasa yake da hurumi na zaɓe shi so kuma sannan kuma akwai ɗora nauyi da aka yi mata na kan cewa sai ya kasance ko kuma daga cikin aikinta akwai faɗakar da mutane da nusar da su muhimmancinsa da kuma aikin da suke a kansa so ba da bayan nan shine kamar wayar da kan jama'a sannan kuma da shirya zaɓe da kuma tabbatar da shi da kuma ga an yi shi kamar inda doka ta yi tanadi bisa ƙa'ida da dokokin ƙasa najeriya so idan la'akari da wannan shine zai fito mana da cewa to har waye yake da hurumi na mallakar shi katin zaɓe shi katin zaɓe. Eh, eh so kaga kenan wannan ma za ta iya tuwa wata tambaya a tattare da ku eh. so shi wannan zai mallaki katin zaɓe kamar inna doka ta ƙasa ta yi tanadi a kundin tsarin mulkin ƙasa din mm. akwai abin ƙarƙashin abin da suke cewa da shi fundamental human rights akwai wasu dokoki da aka yi tanadi musamman ma idan aka la'akari da abin da cewa kamar sashi na 40 ne yake bayani so shi dai ɗan ƙasa a dai cikin wannan tsari ina da hurumi na shiga cikin kowace irin siyasa in dai ta kasance tana da ta zamto cikin doka da aka yi tanadi a shi wannan kundi sannan mm. kuma idan ta kasance mai rijista sannan wasu da wannan shine zai ba shi damar yin zaɓe to amma kuma yin zaɓe din shi kan ƙarƙashin kansa akwai tanadi wanda yake nuna cewa to sai mutum ya kai shekara goma sha takwas sannan ya zamanto wannan canta ya yi zaɓe kafin nan kuma mala aliyu idan na ɗan dawo da kai baya kaɗan kamar yadda muke magana a kan sanin ita kanta hukumar zaɓen bayan mun ji irin kila aikace-aikacenta ko kuma sunanta da makamantansu kundin tsarin mulki na ƙasa shi ya ba da damar kila a kafa ta. to me yasa wasu ɓangarori daga cikin ayyukanta suka ƙara shafan kuma shi kan shi kundin tsarin mulki na ƙasa eh da yake shi kundin tsarin mulki na ƙasa ana baje kolin dukkan wani irin tunani da ka iya bujurowa ga ɗan ƙasa gurin kula da shi da kuma inda ya kamata ƙasar ta tafi gaba ɗayanta to a cikin kundin dokar ƙasa ɗin ne ya bayar da cewa ana da buƙata kamar wannan sashi ne nake cewa na 153 ya yi tanadin cewa sai an kafa hukumar zaɓe so ita kuma zaben idan an kafa ta za ta zamto mai cin gashin kanta hmm. shugaban ƙasa kowane ne ba shi da hurumin ɗora sa sai in inna kasance hukuma ce mai zaman kanta za a kasance a samu itura in akwai wani mutumi da aka ga ya dace daga bangaren gudanarwa hmm. za a tura sunansa zuwa ga ita hukumar wannan majalisa ta dattijai wurin da sai in an samu kaso biyu cikin uku na wa'yan za su kada ƙuri'a sun kada ƙuri'a kan cewa wannan ya cika tanade tanadar da kundin tsarin mulki ya yi na kasancewarsa na farko dan ƙasa ne wanda kuma dan ƙasa yana faruwa ne da cewa ko dai ya to haifaffe dan cikin najeriya ko kuma an haifi iyayensa a cikin najeriya ko kuma kafin kundin ko kuma kafin ba wa najeriya yancin kai mm. to ya kasance yankin da yake ciki ina cikin najeriya so wannan wasu tanadin ne da aka yi su domin tabbatar ga shi dan kasa din domin samun wannan to idan ka koma cewa ashe kundin tsarin mulki mm. shine uba shine sama da komai to don haka komai zai shigo shine zai samar da damar da ita hukumar take da shi a kansa kenan yana da damar da zai kara shiga cikin kundinta ita kanta hukumar zaben yana to dama ai duk abin da take tattare da shi hmm. idan ka kalli shi shi election act tanadi ne mai yawa wannan ina tunanin dokokin suna da yawa amma dai ba su kai ɗari biyu ba to to mala aliyu bari mu duba bangaren yanayin tsarin shugabanci na ita kanta hukumar zaben bayan mun ji ta da abin da ya shafi wasu daga cikin dokokinta bari mu duba bangaren shugabanci tun daga saman ta har zuwa ƙasa ya yanayin tsarin shugabancin hukumar zaɓe yake ita tsarin yanayin shugabancin zaɓe bayan da muka mm. faɗi cewa akwai shi shugaban da za a zaɓa wannan kuma sanatoci ne za su yi mm. akwai kuma wanda zai zamanto cewa shi kuma sakataren ita hukumar zaɓen ne na ƙasa mm. sannan kuma kowace jiha akwai dama da za a zaɓa daga cikin waɗanda suka cancanta gurin da su hukuma ta sahale musu gurin turawa kowace jiha a cikin tarayyar najeriya mm. so ko a cikin wannan shine zai zama to kwamishinan zaɓe na wannan jiha din wannan shi ma ƙarƙashinsa hukuma ce wacce ke da dama wata ayyuka suka to cewa kewaye da dukkan ayyukan da take tattare da shi mm. kuma wani abu da ma ban ce ban ce ba ta mai zaman kanta sai aka nuna cewa dokarta akwai tsarin kuɗin shiga saboda idan aka ce kana da zaman kai kuma wani ne to tana da dama da cewa za ta dinga yin tanadi na cewa ta yi budget na duk gaba ɗayan abin da za ta yi na hmm. ƙasa sannan sai kuma ta buƙaci sai wannan bajet din sai ta tura shi zuwa ga ma'aikatar kula da harkokin kuɗi na ƙasa su ne za su tabbatar da abin da take tattare da shi domin sanya shi cikin bajet na ƙasa wanda zai zamto cewa kuɗin su gaba ɗaya kasafin kuɗi eh. yana iya dira musu kenan to da haka suna da tsari na damar su ɗauki ma'aikatan su su isu sannan kuma suna da damar da duk abin da ya zamto cewa gashin kai ne dai wanda za mu iya lura da shi shine so bayan kasancewar kowanne kwamishina ya kasance shine jami'i jagora a kowace jiha shi ne mataki na biyu kenan eh, daga shugaban hukumar na kasa shugaban na kasa da sakatarensa sai eh. kuma wa'anda suka zamto cewa kamar su ne jami'ai na sama to sai kuma kowace jiha ita ma tana da shugabanta wani zai zamto shine kwamishinan zaɓe na wannan jiha ɗin to idan ya zamto kuma akwai ayyuka da za a iya ɗora masa mana shine shugaban tattara da kuma ah, tattara sakamakon zaɓe mm. na jiha akwai wani abu guda fi nan za mu zo shi kafin mu kai ga magana tattara sakamakon mm. zaɓe akwai ƙananan ma'aikata ko kuma akwai katin eh, zaɓe mm. da ake samarwa wanda sai da shi ne ake yin zaɓe ya take ƙoƙarin shirya wannan samar da wannan katin ko daga sama ake shirya shi sannan a aika ma jihohi kowace jiha tana da damar shirya nata eto eh shi katin zaɓe ba wata jiha ko ƙaramar hukuma da take da hurumi ko da ita kanta a abuja ne mm. mana ba wanda yake da hurumin yin wannan sai ita majalisar koli ta hukumar zaɓe mm. su suke da wannan damar tsara shi da kuma abin da ke cikinsa wannan shi ma kansa shi katin da mutum zai rike domin jefa akwai tanadi na kundin tsarin mulki akwai kundin dokokin shi hukumar karkashin hukumar zaɓe karkashin hukumar na me za ta dauka na mm. farko kaga dole sai ya dauki sunan kasa sai ya dauki sunan jiha kuma yana dauke da lambobi wanda suke bambance dan kasa suke mm. bambance wani da wani sannan kuma a cikinsa a jihar da kake sai ya faɗa akwai jihar da kake wannan wa za a iya ganin hakan da sunan jihar ba kuma sunan za a gani ba wata lamba ce da take ɗauke da wannan a cikin kundin tsari na ƙasa to anan idan muka ɗan fita mm. waje kaɗan sa tsakanin sa da katin ɗan ƙasa shaidar ɗan ƙasa da kuma shi ne ga suna wancan shaidar ɗan ƙasa mm. wannan saboda shi wancan tsari ne ɗan ƙasa wannan dama ce da ike da ita ta kaɗa ƙuri'a duk mutumin da zai ce zai je hukumar zaɓe wurin ba shi da wannan katin to haƙiƙa in ina da passport ko a ma bila yake aiki kai hasali ma dai zan ce maka ko shugaban ƙasa ne mutum ya zo babu wannan katin ba zai shiga yin zaɓe ba hasali ma tsaya eh, nuna maka hmm. shi kansa da za a ce ya yi kuskuren ƙin zuwa da shi abin allah ya kiyaye ba fata ce ya batar da nasa ko kuma ya kona nasa mm. bai kuma samu ya je ya gabatar da bayani da eh. hukumar zaɓe cewa kafin kwana arba'in da batan nasa mana kafin kwana arba'in da yin zaɓe eh, idan bai je ya faɗawa hukuma wannan bayanin ba sannan aka ba shi duplicate ma'ana kofin abin ya riƙe aninsa ya zo kawai don kasancewa shugaban ƙasa ba ra'ayi shiga to a nan gurin ya rasa ya karya doka mhm. kuma doka za ta karya shi don daga cikin abin da ke saboda ba gaba yake da doka ba bin doka yake mhm. daga cikin abin da zai iya fuskanta a tare da wannan abin na farko za a iya kama shi da saboda ya karya duk da cewa yana da kariya manna matsayin shugaban kasa so a eh. ɗauki wani mutumi ba shi ba za a kama shi doka za ta kama shi idan ta kama shi akwai akwai biyan tara watakila idan an tashi a kotu zai iya biyan tara da bata alal akalla bata gaza da dubu ɗari biyu ba mm, mm. sannan ma mutum zai iya shekara ɗaya ne ko shekara biyu wannan zai yi a cikin gidan yari a lokacin da ya je ce bara ya kaɗa ƙuri'a ba tare da wannan katin duk sanadiyar batar katin zaɓe kenan batan katin zaɓe shine yake zamto cewa mai muhimmanci kowa ya karkaɗe nasa da aka ce ka. yancinka wannan katin ya fiye maka wasu 'yan malala gashin tinki a cikin aljihunka idan fa kana da mutum yana da tunani ah. saboda a tunaninsa shine duk tunanin mutum yana karewa ne ga kansa me zai taimaka masa me zai taimaka yayansa me zai taimaka jikokinsa wannan a rayuwa ta yanzu babban bukata ta shine in ga me bayana za ta yi saboda bayana me zai faru sai ni na ga rayuwata mm. so kake nan wannan shine ike nuna cewa bambanci mafi girma da kasancewar shi kati ne wannan ike ba mutum dama da inci ya yi zaɓe in ba mutum ba shi da shi to hakika akwai abu da zai iya faruwa da shi ko dai a kama shi a yi tara ko kuma babu lamuni babu yali ba in an rufe shi shekara biyu nan cir sai ya yi ta a cikin gidan kaso to Allah ya kyauta mala aliyu a matsayin ka na wanda ka taɓa yin malamin zaɓe mm. a lokutan da suka gabata a mm. tarayyar najeriya bari mu duba raba kayan zaɓe mm. ya yanayin tsarin raba kayayyakin zaɓe yake zuwa ga rumfuna ko kuma wuraren da ake buƙatar yin zaɓe a matsayinka na malamin zaɓe a mm. wancan lokacin a kuma ɗaya ɓangaren kuma a matsayinka na masani dokoki haka daidai gwargwado ya yanayin raba kayan zaɓe shi raba kayan zaɓe inna ike a tsari na ƙasa mm. hukumar zaɓe mai zaman kanta inec ita mm. take da hurumin karɓa na raba kayan zaɓe zuwa ga jihohi wannan tana neman taimakon hukumar tsaro mm. wacce idan aka ce hukumar tsaro ta hada da kowanne irin samfuri da jami'in tsaro na ƙasa mm. wannan za su ɗibi kayan gurin kai shi kowace jihohi mm. suna da damar da su ba shi tsaro mai muhimmanci wani za ga da yawa mafi akasarin kayan zaben nasu suna kai shi ne babban bankin tarayya na ƙasa ma'ana kamar yanzu zamu iya cewa CBN na kowace jiha shi za su kai gurin ajiye shi saboda shi ma abu ne wanda za a iya cewa ya fi dukiya saboda yana tare da wannan so wayannan kayan za a dube su a kowace jiha gurin raba su zuwa kowace karamar hukuma so wannan karamar hukuma daga wannan karamar hukumar kowanne shi ma akwai tsari na shugabanci da aka sanya wanda kuma daga ƙaramar kuma za a karɓa zuwa kowace mazaɓa wata kuma kowanne daga cikin kayan nan tun daga sama kowace jiha akwai lambarta da sunanta da lambar kayan aikin da za ta yi amfani da shi sannan za su shiga zuwa ga ƙaramar hukuma kowace ƙaramar hukuma akwai lambarta da sunanta da kayan da za ta yi aiki da su sannan sai a tafi mazaɓa kowace mazaɓa akwai lamba da suna da kuma wanda za su yi aikin a jikin kayan sannan sai a tafi zuwa ga akwati wannan akwati shi ma mutum zai je gurin da zai to su ma akwai lambar akwatin da za ta nuna yanayin kayan tun da ka zo kan bangaren akwati na'am to dama wani lokaci za ka ga shi idan ana maganar zaɓe wani mai saurari ko mai kallo zai tunanin cewa ai akwati ɗaya ake ajiyewa ko kuma za ka ga an jera akwatuna barkatai mm. haka da makamantansu menene bambancin rarraba waɗannan akwatuna maimakon tun da an ce zaɓe ne kuma za a buɗe a kirga a tantance me yasa ba za a yi guda ɗaya ba <laughs> to ai da yake kowace mm. kowace kujera akwai sunanta na daban kowace kujera akwai sunanta na daban kwakwalwa ta ta iya bani ba haka hakaito min cewa akwai yanzu kamar da za a fara zaben shugaban kasa mm. za a zube akwatuna ne guda uku akwai baka sannan akwai ja mm. sannan akwai shuɗiya wannan kuma idan mun yi la'akari da za ka ma iya gani da sunan da ake kiran kowanne da shi a kalli majalisar dokoki ta ƙasa ma'ana majalisar wakilai ana kiran ana kiranta ne da green chamber mm. so kaga kenan kalar ta kalar akwatin da za ta zuba to haka ma idan aka la'akari da cewa majalisar dattijai ta ƙasa ita ma ja ce kowa da nata to ita ma haka kenan sai a iya to shi kuma shugaban kasa ita kuma tasu sai zamto cewa ita ce baka wannan kuma kowanne da kamar ina dokar take a sashi na arba'in ne da kusan uku zuwa abin da yi kasa da su su ne suka yi tanadin cewa ga abin da shi ta hukumar zaɓe za ta raba sannan kuma rarraba su wa'annan akwatuttuka so mm. kowace akwati idan aka raba ɗan ƙasa za a ba damar kada kuri'a za a yanka za a ballot paper kenan wanda kuma su ma kamata a ce kowanne rabe su da abin da suke dauke da su ba kawai mutum zai ga kayan aiki an turo masa su da kowanne akwai doka da ka'idoji da hukunce-hukunce da hukuma ta yi a to mala aliyu tun da mun baro ofishin hukumar zaɓe har mun zo ga mazaɓu mun zo ga marin zaɓe akan mm. akwatuna akwai matsala ɗaya ta ɓangaren ƙuri'a da yanayin sayanta ko siyarwa shin akwai wani tanaji da hukumar zaɓe ta yi na ganin cewa wannan ya shiga cikin doka koko wanda ya aikata haka yana da wani hukunci da doka ta tanadar masa? eto eh a nan doka ta yi tanadi sosai a kansa musamman idan ka kalli shi election act din mm. ya yi bayani a cikin sashi na 23 na cikin dokar gurin cewa dukkan wannan aka kama da niyya zai siyar da ƙuri'a ko zai siya so ya saba wa dokar ƙasa wannan kuma abin da jami'ai za su yi shine su kama shi abin da zai yi na farko za a ci tararsa idan an tabbatar da ya yi wannan laifin wurin siyan ƙuri'a da kuma ko siyarwa kaga mai siyan laifi ne siyarwar ma laifi ne to kowanne daga cikinsu inda ya je hannun hukuma zai yi alal aƙalla abin da za a yi mafi karancin tarar da za a yi mai shine dubu ɗari biyar rabin miliyan shi wanda ya sayar din eh ko wanda ya alal aƙalli kowanne daga cikinsu rabin miliyan ka dai kalli miliyan a najeriya inda mutum ike yi kana dan talaka kai kudin gidan mai kudi ne kudin gidan yan gayu ne da mutane suke cewa mm. na tabbatar a ce rabin miliyan a je a karɓo ka da wahala tana da wahala so ba kuma iyanan ba mm. akwai ɗauri mutum za a yi mai ɗauri kamar huhun goro ko ɗan gidan wane ne za a yi mai ɗauri gam sai ya shekara biyu alal aƙalli a daure a daure a kurkuku kaga kenan mutum ina daure a gidan bursuna hmm. ya je can cin gafsa ga kuma kuɗi da aka yi asarar su wannan fa za a iya masa ko kuma ma haɗa masa fa bin ga tara ta can ga kuma ɗauri duk shi kadai akan wannan katin da mutane suke ɗaukar sa kamar ba shi da muhimmanci mm. to wannan shine babban matsalar sannan 'yan siyasa suna wani abu wannan shi ma dole ah, hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa ya kamata wannan nuna cewa ba wannan ba bangaren amma dai ba bangaren muke ba sai dai abu ne ibi wannan yana da kyau ta shiga cikin lamarin wurin wayar da kan shugabanni da kuma su 'yan ƙasa ɗin sosai sosai har su gane muhimmancin da ike ɗamfare da wancan kati gurin bayyana abin da yake ɗauke da shi musamman a wannan tanadin da kuma a wasu abuna da nan gaba za mu faɗe su na'am to kafin mu koma kai tsaye cikin abin da ya zaunar da mu hmm. bari mu sake tunatar da masu kallon mu cewa za su iya samun mu masu kallon mu da sauraron mu kada kuma dai wannan shiri ne na gyara kayanka masu iya magana suka ce bai zama sauke mu raba ba za ku iya kallon mu yanzu haka kai tsaye a shafin mu na facebook ko kuma youtube a duk inda kuke a fadin duniya sannan kuma har ila yau muna tattaunawa ne akan abin da ya shafi ita kanta ayyukan hukumar zaɓe kuma mun gayyaci ah, masani a ɓangaren shari'a da dokoki kuma <laughs> ah, <laughs> ɗalibi sannan kuma ah, wanda ya taɓa zama malamin zaɓe a lokutan da suka gabata aliyu yahaya kura daga jihar kano a tarayyar najeriya za mu ci gaba da tattauna mala aliyu idan muka ƙara koma a rumfar zaɓe bayan sayar da ƙuri'a da makamantansu akwai jami'ai da wakilan jam'iyoyi ko kuma wakilan jam'iyu. da suke tsayawa waɗanda kuma mafi yawa daga cikinsu ba mu san akwai dokar da ta tsara musu yin hakan ba a zo da wakilan jam'iyyu ko kuma ana cin kare babu babbaka a filin kada ƙuri'a musamman maganar da aka taɓa ɗazu ta sai da ƙuri'a. eh to doka ita ma ta yi tanaji akan cewa kafin a shiga zaɓe da wasu kwanaki kamar talatin kowace jam'iyya akwai damar da za ta karbi sunan 'ya'yan wa'ina za su zama su sa mata ido domin gudanar da zaɓe a kuma kowace akwati haka ne akan kowace mazaɓa sannan haka abun yake a kowace local government haka yake a kowace ƙasa a kowace jiha haka ma yake akan kowace a ƙasa ga gunduma haka mm. saboda senatorial kenan so kowanne ina da wannan kuma kowace jam'iyya za ta ba da sunan jami'inta wanda zai tafi domin sa ido ya tabbatar da cewar abin nan da aka yi da yardarsa da yawunsa aka mm. zartar so wannan shine suna da 'yanci da za su zo gurin domin su tsaya su zuba ido domin su ma za su dinga bibiya ne domin kare ka'idoji da dokokin yin ita hukumar zaben da ta tanadi mhm. wanda zai ba wa mutum damar shin wannan da zai zo ya kada ƙuri'a ya cancanta ya kada ƙuri'a ko bai cancanta ba abin da ya kamace su kenan kuma mm. eh, sannan da izo da ƙuri'an nan da aka tantance shi shin ma sunansa ne ko ba sunansa ba ne mm. shin eh, eh, nasa ne katinsa ne ko ba nasa ba ne za su sa ido ne domin tabbatar da wannan mm. da yawun jam'iyyar sannan kuma babban aikin su mai mafi muhimmanci a ƙarshe shine idan an gama kada ƙuri'a shi shugaban ah, rumfa wannan bayanin sunan nan gaba zai zo wata ilimi za mu bayanin cewa su suwaye ma za su yi aikin zaɓe a cikin wannan ɗin wanda bayanin zai zo nan gaba da mm. to shi zai bayyana musu cewa to ga shi akwatin zaɓe babu komai sun yarda sannan kuma ga ballot paper ya zo da ita sun gani sun tabbatar bayan ya sannan za a zo a shiga layi sannan adadin mutanen da za su yi ga iyakarsu kowanne zai tabbatar bayan an gama kada ƙuri'a kowanne za a iya faɗa masa cewa to ga fa abin da jam'iyyarsa ta yi tanadi mm. akwai akwai form da aka yi tanadi wannan shine kowanne zai sa hannu cewa an gudanar da zaben wanda kuma shi ma zan so in ce ce an ga yanzu yaya za a ce kusan mutum kusan casa'in da wani abu yanzu duk za su tsaya kowace gunduma ko kuma kowace akwati yanzu mm. domin tsayawa su ga cewa kowanne ya sa sunansa da kuma wurin jam'iyyarsa cewa wannan zaɓe da aka yi eh, yayi da sa hannunsa sannan sai su ɗauki wannan su raka wannan akwatin zuwa ga mazaɓa. Mm. can su kuma sai su miƙawa aikin su sun gama bayanan da ke tattare da su su kuma za a miƙa daga na gaban su su kuma su za su har zuwa karamar zuwa har zuwa sama na'am to Allah ya sa mu dace kafin mm. mu ji yanayin tsarin fitar da zabe fitar da sakamako da kirga ƙuri'u da mm. makamantansu bari mu je hutun rabin lokaci idan mun dawo sai mu ci gaba masu kallon mu da sauraron mu za mu je hutun rabin lokaci a daidai wannan lokaci idan mun dawo za mu ci gaba a cikin wannan shiri na gyara kayanka ku kasance tare da mu kai ma na kai mai buƙatar ta zarce ƙarfin muƙaminka ba za ya ba, don Allah karmi siyasa da gaba. Kishin ƙasarka yana nuna wayewarka. Shi zai sa ka yi ruwa da tsaki wajen ci gabanta a kowane fanni. Shi zai sa ka darje ka zaɓi gwaninka. In zaɓi gwanina. In zaɓi gwanina. Bambancin ra'ayi na siyasa ba sai sa ka rusa kasar ka ba ba zai sa ka rusa kasar ka ba domin siyasa ba gaba ba ce masu iya magana kan ce ra'ayi riga kowa da irin tasa in yi nawa in yi nawa ki yi naki faduwa a zaɓe baya nufin tashin hankali mu haɗa hannu da hannu. Allah karmi siyasa da gaba, don Allah karmi siyasa da gaba, roƙon da zanai ga duk 'yan siyasa akwai taka. Domin ci gaban mu. Don Allah karmi siyasa da gaba. Wannan saƙo ne daga hukumar gidan talabijin na Afirka TV3 zuwa ga al'umman Najeriya. Kai ma na kai mai buƙatar ta zarce ƙarfin muƙaminka ba za ya saba don Allah karmi siyasa da gaba. To wannan haka yake karmi siyasa da gaba kuma har ila yau muna ƙara kira ga dukkan 'yan takarkari da sauran 'yan siyasa a gujewa gabar siyasa domin ba abu bace mai haifar da alkhairi ga jama'a. Masu kallon mu kada kuma tare dai kuna tare da mu kai tsaye a cikin wannan shiri na gyara kayanka. har ila yau za mu sake komawa domin karɓar wani sako na musamman daban domin tanajin ku kasance tare da mu Za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya a ranar Asabar 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019 da muke ciki. Za a buɗe rumfunan zaben ne daga karfe 8 na safiya zuwa karfe 2 na yamma kuma za a yi amfani da kadrida wajen tantance masu kada ƙuri'a ku zo da katin zaben ku na dindindin domin kuwa masu katin zaɓe na dindindin ne kaɗai za su jefa ƙuri'a da waɗanda sunansu ke cikin rajistar zaɓe masu zaɓen da ke kan layi har ƙarfe biyu ta yi za a ba su damar yin zaɓe. madalla masu mu da fatar za a kiyaye da lokutan da za a fara gudanar da wannan zaɓe da kuma lokacin tashi da kuma kiyayewa ga dukkan abubuwan da ake bukata domin gudanar da wannan zaɓe a lokacin da ake gudanar da shi sannan kuma har ila yau muna ƙara kira ga mahalarta waɗannan wurare rumfunan zaɓe da sauransu su kiyaye kuma su biyayya ga dokokin gudanar da wannan zaɓe tun daga jami'an tsaro har su kansu malaman zaɓen kamar yadda suka tsara domin ganin an kammala zaɓe lami lafiya ba tare da samun wata matsala ba malam aliyu barka da da hutu rabin lokaci na'am ah, mun fara magana akan su kansu wakilan jam'iyyu haka da irin tsare-tsaren hukumar zaɓe a kansu da makamantansu kafin mu kai ga tsarin ƙidayar ƙuri'a har a zuwa dama har mun kirga ma kila an kai ta can amma za mu dan dawo baya a lokacin fitar da wannan kirga ƙuri'un nan akan samu fitar sirri ko kuma sakamakon sirri a wannan wurin wani tanaji hukumar zaɓe ta yi ga masu irin fitar mata da sakamako kafin ita ta fitar eh to wannan tsari wannan wata matsala ce da 'yan najeriya suka kasance muka kasance gaba ɗaya a cikinta mm. wannan kuma ya samu asali ne ta wani lokacin da sanin karancin wayewa akan me aikinka a matsayinka na jami'in da aka tura ka kula da zaɓe sannan kuma da ka kwakilci jam'iyya mm. kana da damar da za ka faɗawa wani can to amma kuma abin da mutane ba su gane ba watakil kuma wannan zan taɓa ku 'yan jarida ne a akwai duka ƙasa wacce zamto cewa kamar sashi na talatin 39 ne ba cikin baka mana ta yi tanadi cewa kowa ina da haƙƙi da ike da shi na gurin neman labari da kuma yaɗa shi bayyana shi mm. amma ba tare da ya kuma cin mutuncin waje ba ko ya ce wani zarafi mm. to sai su yi tunanin cewa wannan dama da doka ta basu kamar ita ce ruhi na gaba ɗaya na cewa aikinsu ne ba za su zaƙuri labari su to wannan kuma shi ma yi wa karin eh, kundin tsarin mulki karan tsaye ne saboda akwai doka da aka yi ta gurin samun labari da raba shi daga cikinsu kuma an hana su ko da doka ta hana su 'yan jarida su samu su yi magana abinda za su iya kawo rahoto cewa gashi ana zaɓen an samu wani matsala za su iya faɗa amma babu su ba bayani akan shi tsari mana abin da aka tattara sakamakon zaɓe da adadin ƙuri'u da abin da aka kaɗa duk ba shi da wannan horo amma mai shari'a ba ka ganin wannan ba laifin 'yan jarida ba ne ko kuma ba su suke yi ba wani lokaci ma za ka ga ƙidayar sakamakon zaɓen ko kuma ƙirga ƙuri'un wasu rumfunan ma babu 'yan jaridu da makamantansu eh, amma ƙila wakilan jam'iyyu su suke kokarin fitarwa bari in kira amini na ko abokina wane ka san yadda ake ciki yanzu gashi gashi da makamantan ai wannan shine abin da muka yi magana a kansa na farko muna fama da karancin wayewa dole sai hukumar wayar da kai ta kasa hukuma ce mai zaman kanta wacce kuma ta gwamnatin tarayya ce wanda ya kamata ta shiga lungu da sako ina da yanci to a nan wani tanadi hukuma ta yi akan wannan ga dukkan wannan ifitar da ta ita hukumar zabe ita hukumar zabe ita ce mm. take da wannan hurumi da haka ko ma wani zai faɗi sakamakon zabe daga can wani gefe to mm. wannan damar ba tasa ba ce dole sai ya jira abin da hukumar zaɓe za ta faɗa amma kuma yadda za ka ji hakan daga gurin daga wurin eh. malam muktari kuma eh. insha Allah da zarar mun kasance tare da shi yanzu za mu ci gaba da za mu koma gare shi amma eh, mu ƙara koma dai har yanzu fagen shi kan shi zaɓe wani lokaci su kansu jami'an tsaro ana kuka da su wajen ganin cewa suna taimakawa wajen tauye gudanar da zaɓe yadda ya kamata su ma dokar su ta shiga tsakanin su da hukumar zaɓe ko kuma akwai wani abu wanda suka yi tarayya da shi wajen gudanar da zaɓe su kansu jami'an tsaro ko ita kanta hukumar zaɓen ce take tsara musu yadda za su ai da aka ce tsaro mm. tsaro ya nuna tsaron rayukan ƙasa wanda kuma dama doka ce ta ƙasa wacce ta yi tanadi akan tsaro ɗin wannan kuma dole ne su za su kula da tsaron lafiyar mutane da tsaron dukiyoyinsu so kaga kenan da abin da ya zama cewa tsaro ne aka yi tanadinsa a ƙasa najeriya su za su bi gurin tabbatar da wannan ba kuma nuna maka cewa wani ina cewa jami'in tsaro zai iya tunanin soja dan sanda to dukkan wani Ah, mai hannu da tsaki a cikin wannan tsarin ya zama jami'in tsaro to mala aliyu bari mu koma zuwa ga ɗaya bakonmu daga tarayyar najeriya da muke tare da shi yanzu haka kai tsaye wato muktari sama'ila janyau jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe reshen jihar zamfara a tarayyar najeriya assalamu alaikum malam muktari assalamu alaikum na'am to kafin malam muktari ya sake kasancewa tare da mu bari mu ci gaba kamar yadda kake magana akan su kansu jami'an tsaron da makamantansu jami'an tsaro aikinsa shine kare lafiyar al'umma wanda mm. kuma abin doka ta ji haka zai wanda dukkan wasu abunan da muke iya ji dinnan ai suna tare da shi kuma za su ga cewa in aka tsara dinnan haka ake gudanar da shi mm. so ba za ka ce mai kishin ƙasa ba in jami'in tsaro ya zama cewa lalatacce kaga kenan komai ya lalace domin sai da zaman lafiya sai kuma da tsaro din sannan ake iya yin komai shi ma kansa zaben sai da tsoro in babu shi ba za a yi shi ba so a ke a ce a nan gurin dukkan jami'in tsaron da kaga an yi kuka da shi to hakika bai san abin da yake ɗauke da shi ba na biyu kuma bai san tambarin da ya dora a kansa ba in dan sanda ne bai san kima da daraja da mutunci na wannan giwa da kuma shahon da yake dauke da shi ba ko kuma in a ce jami'in kwastam ne ko kuma jami'in kai kowanne irin jami'i ne bai san kima da mutunci na kakin da yake jikinsa malam malam aliyu a nan bangaren su kansu akwai wata doka da ta hau kansu matsayinsu waɗanda kila sun saba ko kuma sun yi abin da bai kamata ba a wurin idan suka suka shiga hurumin da ba nasu ba mm, a kundin ƙasa a kundin tsarin mulki na ƙasa wani tanaji ya akwai police act akwai kuma ma da yawa wasu wannan tanaji in jami'i ya shiga dokar da ba tasa ba ko da kuwa an samu cewa a'a ya zo ne zai yi kutse mm. ko kuma a shirya baki da shi shi akwai kamar hasashe ko abin da nake haka itowa shine na farko zai iya rasa aikin da yake dan farashi to gashi mun samu muktari muktari sama'ila janyau jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe reshen jihar zamfara a tarayyar najeriya assalamu alaikum assalamu alaikum masha Allah Muktari Sama'ila Janyau eh, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe reshen jihar Zamfara muna tare da kai yanzu haka kai tsaye a cikin wannan shiri na gyara kayanka na wannan tasha ta Africa TV 3 Na'am da farko za mu so mu san muhimman ayyukan da hukumar zaɓe ta ƙasa take gudanarwa a lokacin gudanar da zaɓe. na'am malam muktari kana tare da mu madalla za mu so mu san muhimman ayyukan hukumar zaɓe ta ƙasa tun daga matakin ƙasa har zuwa jihohi da kuma ƙananan hukumomi alhamdulillah mai zaman bangaren reshen ta a suna gudanar da ainihin zaɓe a daidai kundin tsarin mulki na ƙasa a dubu ɗaya da ɗari tara da tasirin da tara wanda aka wanda ke karo da a zaɓe

نعم نعم تو مالا مكتاري مالا مكتاري اذا مكا idan muka koma bangaren rarraba kayan zaɓe ko kuma ma'aikatan zaɓe a sassa daban-daban wani irin tsari ne hukumar zaɓe take bi domin ganin cewa dukkan ma'aikatan da ta bukata ko kuma ta nema su gudanar da wannan aiki sun isa a dukkan sassa daban-daban na ƙasa lokacin ya tabbatar da ƙa'idodin da ta da yanzu za ma'aikatan mu na wasu wani. Na'am. A a wannan makaranta a manyan makarantu waɗanda suke nasarar kamar tashiyar da ma'aikatan nan su za su zama wani ofisa coordination officer waɗanda za su ga sakamakon na mataki na lokacin kama. na'am to malam muktari idan muka dauki na'am idan muka dauki bangaren fitar da sakamako ko kuma kirga ƙuri'u wani irin tsari ne hukumar zaɓe take yi domin ganin ta tattaro sakamako a sassa daban-daban na gudanar da zaɓe na'am

wani lokaci za ka ga akan samu ah, abin nan fitar bayanai na sirri haka kafin bayyanar ah, sakamako kafin bayyanar da sakamako ga hukumar zaɓe wani irin ah, tanadi ne ko kuma mataki hukumar zaɓe take ɗauka lokaci a hmm. na gudanar da da ciki na'am نعم malam muktari yau eh, mu ɗauki matsalar sayar da ƙuri'a a lokacin gudanar da zaɓe a rumfunan zaɓe wani tanaji ita kanta hukumar zaɓe ta yi ta ƙasa ga masu irin wannan ɗabi'ar na'am to mun rasa malam muktari a daidai wannan lokaci da fatar masu sauraron mu ko kuma masu kallon mu za su yi muna afuwa na rashin kyakkyawan sauti kamar yadda ya gabata a ah, malam aliyu eh, idan mun dawo ta bangaren kaɗazu muna magana akan abin da ya shafi su kansu dai jami'an tsaron eh. da kila laifukan da ake zargin su da shi eh. a wuraren hukumar zaɓe kila rashin fahimtar masu kallo ne ko kuma sauran jama'a ɗaiɗaikun jama'a na ganin cewa su hukumar zaɓe ko kuma su jami'an tsaro suna kan aikinsu ko kuma suna kan gaskiyarsu da tsarinsu shin babu wani tanaji da kundin tsarin mulki kamar yadda na tambaye ka a baya yi musu idan aka kama su da cewa sun taka doka sun yi laifi daga cikin abubuwan da ya zamto matsaloli ne ko kuma ce laifuka ne na farko akwai shi mutum zai rasa aikinsa hmm. a matsayin da aka kama shi na'am to eh, sama'ila muktar janyau ya sake dawo muna wanda za mu karkare ina ga tare da shi assalamu alaikum na'am malam muktar sama'ila janyau idan muka dubi bangaren matsalar sayar da ƙuri'a a rumfunan zaɓe ko kuma lokacin gudanar da zaɓe wani tanaji hukumar zaɓe ta ƙasa ta yi tun daga ƙasa har matakin jiha da kuma matakin ƙananan hukumomi har zuwa mataki na ƙasa kana jin mu? da a na'am bari bari in maimaita maka tambayar eh, wane tanadi hukumar zaɓe ta yi ta ƙasa ga masu sayar da ƙuri'arsu a lokacin gudanar da zaɓe da kuma su kansu masu sayan ya zuwa yanzu an fitar da wata sabuwar doka wadda ta saba mata da wadda aka sani? Eh. alhamdulillah muke rasa <laughs> muktari muktari sama'ila janyau masu kallon mu kada kumanta muna tare da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe ta ƙasa reshen jihar zamfara wato muktar sama'ila janyau da muke tattaunawa da shi kai tsaye ta wayar tarfo daga tarayyar najeriya na'am malam aliyu yahaya ina ga a kusa da ƙarshe hmm. idan muka ɗauki kammalawa ko kuma raba kayan zaɓe ko tattara sakamako da bayyana shi yadda ya kamata wani tsari ne hukumar zaɓe take bi domin ganin ta fita zargin waɗanda suka kaɗa ƙuri'a da su kansu wakilan jam'iyyu da ita kanta gwamnatin ma da kila da an ce mai zaman kanta ce amma kuma duk da haka gwamnati ta sa mata ido don ganin cewa ta gudanar da aiki akwai tanadi tsarurruka da kuma zaɓe ta yi wanda za iya kallon su da cewa matakai ne guda uku mm. akwai mataki na farko kafin fara zaɓe akwai na mataki na biyu lokacin da ake zaɓe akwai kuma mataki na ƙarshe gama ba da sakamakon zaɓe wanda kuma wanda masu bibiya za su ji cewa gurin tanadi na shi katin zaɓe da kuma samar da shi da kuma kafe sunayen mutane da kuma tura shi gurin a bawa ɗan ƙasa damar yi da kuma kafe shi sunayen ma kansa idan an yi so wannan tsari ne na farko wanda za su fita daga cikin zargi gurin za su faɗa duniya cewa ga iya adadin kowace jiha da kuma mutanen da suke ciki suka da rajista ta yin zaɓe to ba da bayan nan yayin lokacin gabar da zaɓe akwai tana tana kuma su kuma kansa kayan aikin da raba su kamar yadda muka bayani ba da bayan nan sai su kuma mutanen da za su tsaya a kowace unit mana kowanne rumfar zaɓe mm. akwatin zaɓe akwai mutane uku da hukumar zaɓe ta yi tanadi ina tunanin mutum uku ne hmm. wani da zamto cewa akwai wani ake cewa da shi presiding officer akwai kuma kamar waɗannan su ne katukan zaɓe da ake yawa za su za mutum zai sanya su ba hmm. su ne za a tanadi to akwai na biyu kuma wannan da shi ne su kuma mutanen da za su gabatar hmm. su ne mutum uku wato su kuma waɗannan su ne ballot paper da ake eh. cewa wannan shine kowanne kana da hurumi za a ɗaukata a matsayin ƙuri'a eh to ita ce a yancin ita ce za ta bayyana ita ce za ta bayyana adadin uh, jam'iyyar da aka dangwalawa mm. wanda kuma ita ma akwai wasu matakai da wurin wayarwa da kuma zaɓe ta yi wanda duk zan ma bayani na uku mm. shine idan an yi wannan su mutanen da za su yi aikin akwai guda ɗaya wannan shine shugaban gurin wanda zai lura da uh, kada ƙuri'a ɗin mm. da kuma kayan aikin da aka turo su da shi wannan ma dangane daga ciki sai da doka ta yi tanadin cewa daidai da akwatin da za a zo da shi sai tare da bainar jama'a tare da go 'yan takara wakilan 'yan jam'iyyu sai ya daga ta gashi fara ce ba komai a cikin ta sai ya daga ya karkade ya nuna mutane cewa ga fa shi babu komai a ciki sun ce eh sannan zai ajiye ta shikenan akwai kuma zai kuma kula da stamp zai shi ne jami'in kula da stamp da yin sainin a jikin ballot paper da ita kanta ballot paper din shi zai kula da shi akwai jami'i na biyu wani shi kuma akwai katin yanzu da muka gani mm. ina nuna shi kuma wannan katin shi ne zai riƙe zai zamto ko na'ura da za ta dinga lura da tamprint mana eh. tantance wannan katin da ka zo da shi mai kyau ne na gurin ne ba su ba ne to za ta tantance abu na biyu wanda kuma za ta tabbatar shi ne akwai kuma eh, wata na karshe sannan sai kuma mutum na karshe wanda shi kuma kula da tsari layika waye zai zo i zaɓe shi shine eh. idan aka ce lokacin yin ƙari karkare zaɓe zai shiga layi na ƙarshe mutumin da izo zai tsaya a bayansa duk wanda izo wurin tantancewa babu shi sannan kuma daga karshe shi zai yi sannan sai kuma abu na karshe wanda kuma shine zan kulle da shi matakan da suka bi kowace mazaɓa za su faɗi zaɓe abin da sakamakon yi sannan za su kafe a gurin sannan za su tafi a mazaɓa shi ma za su sannan za su tafi local government sannan za su tafi constituency sannan za su tafi district eh, na sanata sannan har zuwa abuja abin da zai kasance ke to mala aliyu mun godiya da wannan lokaci da aka bamu da kuma waɗannan bayanai gwalagwalan bayanai masu tsada <laughs> masu kallon mu da sauraron mu anan za mu dakata muku mu ja labulan shirin sai dai a madadin dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku kamar yadda kuka gan sai bakin da muka kasance tare da su a cikin wannan shiri aliyu yahaya kura daga jihar kano a tarayyar najeriya sai kuma muktari sama'ila janyau jami'in hulɗa da jama'a na hukumar zaɓe ta ƙasa reshen jihar zamfara sai ni karamin su su hussein bashir ahmad da na jagoranci gabatar da shirin nake cewa mu kasance lafiya allah ya subhanahu wa ta'ala ya sa a yi zaɓe lafiya ya ba mu shugabanni na gari ya zaunar da mu lafiya da karuwar arziki mai yawa mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu Dan Allah karmi siyasa da gaba, Dan Allah karmi siyasa da gaba. Roƙon da zanai ga duk 'yan siyasa, akwai takara ba faɗa babu gaba. Dan Allah karmi siyasa da gaba. Mulki na Allahu ne babu shakka, shi ne yake ba da shi ba mutum ba. Dan Allah karmi siyasa da gaba. In har ta'ala ya so za ya ba baka ƙarfin magaftanka ba zai hana ba don Allah karbi siyasa da gaba amma idan ba rabon za ka samu sanda da addarka ba za su sa ba don Allah karmi siya siyasa da gaba kai ma na kai mai buƙatar ta zarce ƙarfin muƙaminka ba za ya sa ba don Allah karbi siyasa da gaba